ko muna tayi na ɗaya ko a gida ba imamu ya gina wannan fasali da cewa fasalun ya zo shi mara bayanin sallar gobe Rufisa likitalin ja'izin amkana tarkuhu li asumuhum ismaini kun gane rufin da an yi rangwame likitalin ga yaƙi ja'izin wanda a halattatti shi wannan yaƙin ba wanda a haramtatti ba kamar yanzu yaƙin kafin raina ko yaƙin muharibai waɗanda ke nuna jinin al'umma to wannan rangwame da an ka yi ga wannan yaƙi wanda a ja'izi ko wajibi yaƙin da ya zama tarku buli ba abin bari ne ga sashi amkana yana amkani yana yiwuwa to tun da bari ne yana yiwuwa ga sashi to an yi rangwame ga neman azumuhun shuraba al'umma ta yi gidado an ka ce inda zai raba su su rabu gida biyu in ya zama masu mayakan nan ba su tanti alƙibla ba mana halilu ce wa in wajen alƙiblati ko da suna huskanci da alƙibla sai a suwa kaɗa limani tsakiyar sau ya koma can ya jagoranci waɗanga mutane waɗanga da an gaba gare su sun ji makiya ana na ana sallah makiya ana shan suku an shigantar da su na gaba gari. da gamawa ganin ɗaya suke kuma an koma juyawa inda za su yi wa sallah in sun zan ƙasa malla ya ce au ala dawa bihim ko da sun kasance suna akan dabbobinsu suna iya sallah imani to shi ne man da ya raba su wa Allah mahum ya karantar da suwa wajen cin wannan sallah da kuma sifar sallah da za a yi wazalla liman ya yi sallah liman ya yi sallah bi azanin da kira wa iqamatin da iqama bil ula da jama'a farko yi kira sannan kuma ayi iqama da jama'a da sun sa za su sallata farko su suna iya wa raka'atan a cikin sallar asuba liman ya sallaci raka'a daya da jama'a farko wa illa in ko ya zan ba sallar asuba bata kamar yaran sallah shi mai raka a hudu ko sallah sulafiya ya kai da rike nan raka a ta yi ni liman ya raka a biyu da jama'a warku sannan shi ta hiya sun makama sannan liman ya tashi tashi tan ik au da'iyan ko kina mai addu'a Allah ya ba mu nasa au ko kina mai karatu wato karatun da zai yi na abin nan sallah amma wannan sai suna iya daga sallah su bayan kenan wannan shi an zaɓin da an ka ba liman gida uku sun makama sakitan au da'iyan au au qari'an fi sunaiya dan ba wani zamana ba amma ga azhar da la'asar, da maghriba waɗannan zai tashi saki kan aura iya na'am wa fi qiyamihi gairi ha, amma a cikin tsayuwarsa shi liman ya saurari jama'a ta biyu yana sakitan auda iyan da gairiya ga sallar da ba ta subahin ba kamar su lafiya ko ruba'iya taraddudun malamai sun kai sun kawo da adam nasir muka kaddini na magabatan ba su ban nasir ba وأتمت الأولى وانصرف ثم صلى بالثانية baki wa sallama an cika an jama'a ta warku ta cika sallar ta ba an raka gura da cika sallar su lahin su cika raka ta biyu in sun cika a wansar mata jura ta koma can ga fage don yakin matsiya sun masalla sannan liman shi salla da sani ya ga jama'a ta yi ma baki abin da ya rage yi za ma a da yana yiwa magariba ta ma ba ke raka abu da yana yiwa isha'ita ma ba ke raka kai ko a zuwa ko da aka wa lama sai sallama shi ne ma ba adamu da an bufi su ko su cikin gadon kanku mun gane wannan karatu kawo mun kai gaba walau sallau bi imamaini da jama'a yaƙi waɗanda yake amkana tarku ba ali ko ja'i ko wadi da sai sallah da liman duk aw ba'dun fazza ko ko sun kai liman sun da dole su dai jaza ina na liman na sallah mamu na sallah sallah ba ta ɓaci ba sai ka ce wani yaki wani yaki ya halatta wa illa ne yankin to sai na mala ya amsa rufiza likitalin ja'izan amkana tarkubu da ba'adun kasmuhum kismaini likitalin ja'izan amkana ba amkana ke ba to sai na ya amsa wa in lam yumkin in ko bai yiwa tarkul ne li ba'd ko ba haka ba to akau li akhir al intiyari kai jam'i mayan kala sai a saurara sallar har zuwa kashin mutane don kare mutane su sallar daban-daban in dai bai yiwa a raba wasu yi wasu wajen mafiya yakin nan ya kai bai yi a yakin nan to a bar sallar haka ga mutane ya kai ƙarshen motari ya zama Allah ya ƙaddar abin na yiwuwa makiya sun kuranye su sai a sallah jami in ko makiya ba su kuranye ba amma akwai sauran lokaci abin da yake yalwa a shi ita sallah din sallau ima in su sallah wato ima'i su sallah hutun guda guda ko fita ne ina irin misalin inda yake yiwa su sallah hakan ga ka an da a mahumul adu kamar inda makiya su kai musu juci? suna nan abin nan a ne aka ce mabin gafale sai ga makiya <laughs> kafin dole an zama karɓa ba haka an zuwa mala abu salami ba suna zaune ana karatu lokacin abin nan lokacin ramadan wasu ma suna bacci wasu suna rike da allo na yanzu wanda aka rike da allo ina magana makami makamai na can ajiye cikin shiwa sai ɗaya ga maki a sun yi kawai a sun kewaye su ko da an ga ahama sun afko cikin su sai ga su an karkace waɗanda babu adadi sannan an kamo na samawa an samu su mahuwa za a wuce da su hmm. da shi na an da hama mahuwa su ya wahalla ya halarta mashiyar tahiya ana sallah ne da duratun sama da lalura ana tahiya ana sallah wa rakamun ya halatta ana kinkima ana sallah da dudumi ko da dabba kinkima ana suka mutum na gudu da kawo ne na sallah ko yana gudu da dabba yana sallah shi ne kinkima ya halatta anun ya halatta ana suka da abin nan da mashi ko da kiliya ko da zabu ana san wa adamu tawajjuhin ya halatta ai sallah ba a ba ba a dubi alƙibla ba in ka ana magana sai a dubi alƙibla sallah sanar ta inganta ba a shiga hali ba aina ma tawallu juhukum fa kamma nan shi nan shi ai wa kalamun ya halatta ana magana ana sallah kalamun ajnabi ba wanda ba ko cikin sallah ba kana cikin sallah ka mai daga nan kai sare ka wani ga wani ya kusa ido ki gare shi ga ya ta samu wani wa in za ku ya halatta ana sallah an rike abin da aka kwaɗar jini ya halatta mai sallah ya rike abin da adam na jisa yana sallah sunan babu komi a sai in gaji an ce abu kaza ba a yi ne wani wuri na wa ya aminu biha in suna cikin sallah sai sun ka amintu a sallar mu amin sun ka amintu kudin masala ta amnin sun cika ta sallar aminci ana cikin wanda hali na karkar sai kuma Allah ya da mafiya da sai a komo sauran raka iya cika sauran su malam kowa to a shi eh? kowa ta da inda ke tsaya na'am wa da ha in ku ba an riga an ƙari nawa la ya adata la kullu ina misalin inda haka take faruwa wadin zun ni aduwun wa zahara nabiyuhu aw da san da hadda duhu du'a gani su ruwa gani in ana cikin gari an ka tafi kura tana ta ci a ce ga maka nan da ba hari kuwa sai shirya to sai an kai filafin da kawai don kowar suka zakowa ana tashi ne a shi ta nuna a awo ko wani duhu da ana gani ana zama makiya na a shi duhun da na aka yi salatul khawfi to shi ma ba a mai da sallah ta yi yanzu mutane ko tsoro ana ji su wa gari fahimta wala dole tani dole kwance aka a tsayin tsawon yanzu a da bai biya kana kallo a kona kona bi kai an kai can wani mai dubu a wani mai dubu ba a kai can ba kake a kai Ah, komi suna yi wala suna a duk kai dai وإذها مع الأولى سجدت بعد إجمالها وإلا سجدت بالقبل يراه إن يروا كانت هذا الجماعة توقفوا شيء لما وسجدت تاية سجدت جماعة توقفوا بعد إجمالها فأنا كان كمل ذات صلى أنا صلى أنكر كان أبي أكا معدية إن سوى حقا تعرفوا في بعدين ما تعرفوا وإلا in koyar zama ba a yi ba adiya ba ce ko kuma shi limanin da ya sallata da zuwa bayan an kammala na zai sajada ta bayan ko ko ko wanda ake nema da shi sajada ba liman bane to sajadatul qabli ya sajada qabli ya ma'aku tare da shi shi liman su waɗanda mutane suka yi da an ga da an ga eh wanda sajada qabli ya ta liman waɗancan sun ƙari sun kufin zuwa ba'diya su ba'i wal ba'diyu ba'adar al ya su kun ba'diya bayan ya kammala sallah in abin da za a wa qabliya na su yi qabliya tare da shi yan abin da za a wa ba'diya na in in sun ƙari su qabliya ba'diya su kuma in ƙari jama'a din shi qabliya shi ba'diya ba ba da salam ta bai ta sunan na zai wa in salla bi thulath yadi aw ba'i bi kulli bi kullin ko da tanwini raka'atan badal fil ula wa thaniya wasalisa in liman ya yi sallah ruba'iya ya kasa jama'a hudu ya yi sallah a za ta sai raka a guda da waɗanda akwai zama wannan sai ya kuma raka a guda da waɗanda muna ta yi kuwa sai ya kuma raka a guda da waɗanda ya kuma raka a guda da waɗanda to shi na ake in sallah ta sulafiya ya sallah da sulafiya aw ruba'i ko ruba'i ne kullun ko ne raka'atan raka'a madan fil ula ta farko sallar ta baci wa thalithu ta uku su ruba'i ta ruba'iyya amma ga sulasiya ta biyu sallar ta in ta yi ta uku sallar ta yi don duk wannan wuri gaba ta ka tsayawa mm-hmm. ka gairi ne ma alal arzai wato kenan kamar sallar wasu da wajen ta ula wato jama'a ta warko da ta uku wajen wajen rubaiya shi na gari ma wasu shaha muna tare da kuwa amma an ingantar da dan hajju kenan ya inganta da khilafu da bani wa bangala domin akwai magana da an kace ana liman na kasa mutane gudu to tun da an riga an yi kuma sallar hauki ta ba dawa a idan mi za ta taba su ma ka an gantar da hilafa wannan magana sun da yi ne sun da kwana ah, aka makalla Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam kuma kada a manta da kasuwar ya yada suwali na wanda mazan ke gabatarwa ranar jima insha Allah a makaranta a lashari kuma kada a manta da insha Allah wa'azi na jama'a wanda za a gudanar insha Allah ranar asabar mai zuwa